PDP tana ƙoƙarin ci gaba da ba da haƙuri waɗanda suka samu matsala a cikinta saboda wancan dalilin yanzu babu shi. Kuma mutane suna sha'awarta, don ko waɗanda ake magana ana zamar nan dama 'ya'yan PDP ne suka yi fishi saboda wani dalili. To wannan dalilin ya kau. A siyasar Najeriya kuma ina so in faɗa maka Hassan mutanen da suka tabbatar suka irin su wa'annan na majalisar dattawa da kuma manya-manyan jiga na kasa duka suna nan da zuciyar pdp a cikinsu in ka duba hasa gaba ɗaya a Northern najeriya har almakura inda ake cewa shine dan apc shi shi kaɗai a gwamnoni wane ne ba ɗan pdp ba ko a 'yan kwanakin nan ma sai da shugaban majalisar dattawan najeriya dr abubakar bukola Saraki ya faɗa ya kuma nanata cewar shi da apc kam ya zo kenan a nan sai ba barista Abdullahi Jalo ya ce. Sani Hassan akwai maganan siyasa ai ba za a ce komi ba tun da shi sanin president ne kuma jam'iyyar APC yake wakilta. Boko Saraki bai taɓa yin wata jam'iyya ba. Tambuwar ma da ya ce PDP ana ce masa yana APC bai taɓa cewa zai bar PDP ba yanzu ba yana gwamna APC ba amma zuciyarsa ya canju ne daga ra'ayi da aƙidan PDP. A ɗaya ɓangaren kuma jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta mai da martani barista Solomon Dalun ɗaya ne daga cikin kusoshinta. Waɗanda suka kafa sun suka koma suka je adawa saboda rashin adalcin da aka yi masu don haka wani magana wai a ce wai ainihin wani dan PDP ne ai PDP ba ta da wani yaya na kurai ba ita mata gaji dan wani ne in ka gaji dan wani to yana da gidan ubansa don haka waɗannan ma ba yayan su bane yan adawa ne wannan wai yayan PDP ne wazurdu ne wannan maganganu kawai na siyasa na mutane wanda sun saba da mulki wato mutane sun saba da zuma a bakin su amma wani maganan kira wani wai dan PDP wannan ba magana bane waɗannan shugabanni na adawa kuma sun ci zabe a karkashin adawa ba za su je ko ina ba na imani to wai shin ta wace fuska masana kimiyyar siyasa ke ganin wannan al'amari ne Buhari Bello Jega malamin siyasar ne a jami'ar Abuja in ita jam'iyyar APC ba ta iya sa gidanta tare ba lalle ba da jimawa ba za mu ga dawowan PDP da karfin ta kuwa saboda har yanzu suna da da kasan kuma suna da mulki suna da kuɗi suna da mutane suna da gwamnoni goma sha hudu da sauransu so ba za a iya cewa IPDP ta mutu gaba ɗaya ba to amma tana ƙoƙarin mutuwa ne to amma in ita jam'iyyar ibrahim su iya haɗa gidanta sosai ba ta yi ƙoƙarin nuna cewa abin da ya faru a majalisa ba daidai ba ne maza ta hukunta wa'annan mutane to tana iya tunzura su har su bar ita jam'iyyar. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya.